Bismillahi Rahmanir Rahim. Bakon lamari kashi na goma sha uku. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin baƙon lamari kashi na goma sha biyu mun tsaya ne a inda aka tafi dinan Ahmad tare da shi da Zainab. Ku biyo mu don jinya ya za ta kaya. Guri ya cika da 'yan uwa da abokan arziki, amarya da ango kaɗai ake jira. Lokacin da motar amarya da ango ta ƙaraso, ƙannan babar Zainab suka ƙaraso gaban motar suka tare su. Zainab ta fito, Ahmad kuwa sai da suka yi gaba da amarya sannan ya ƙaraso kusa da Khalil suka jera cikin wajen. Duk kunya ta ishe shi don matan wajen sun cika masa idanu sosai. Haka aka yi ta kiɗe-kiɗe bayan ci da sha mai hoto yana ta aikin ɗaukar su. Ba su suka bar wajen ba, sai wajen goman dare bayan sun sauke Zainab su suka wuce gida. ko ina na gidan tsit sabida kowa ya gaji shi ma Khalil ya aje shi ya faɗa ɗaki ya yi wanka ya sha kofi ya kwanta. Ƙarfe goma da rabi na dare yaron kawu ya zo ɓangaren mama ya ce mata liman yana magana da Alhaji. Mama ta je ta shaida wa Alhaji sabida haka babu ɓata lokaci Alhaji ya fita zuwa wajen liman. A ƙofar gida suka zauna saman dakali bayan sun gaisa liman ya duba Alhaji. Ka gani da tsohon daren nan ko? har na kwanta sai na ga ya dace na zo mu yi magana tun kafin a cafka kuskure. Alhaji ya gyara zaman shi ya ce, ina jin ka liman. Liman ya nutsu kafin ya so mu magana. Bacin auren ɗazu na yaronka da aka ɗaura, ni kam na shiga wasu wasi a kan shi. Domin na ɗauka da ‘yar Yusuf aka ɗaura aure, shi ne yasa ban yi magana ba. Sai da wannan dattijan ya zo a ɗazu da yake muku bayani, sai na gano cewa ba da ita aka ɗaura ba, da wata daban aka ɗaura. Alhaji ya ce, ina jin ka ya daɗe. Liman ya ci gaba da cewa, Ni na san ku masu sani ne, sai dai wani abin yakan zo wanda ba lallai kun sani ba, ko kuma idan kun sani ɗin, to lamarin ya sha kanku, ku kasa gano shi. Haka ne liman. Liman ya ci gaba da cewa, a ƙa'idar musulunci, auren da kuka ɗaura a ɗazu bai ɗauri ba, duba da yadda tsarin aure ya zo, akan dole sai da wani ɗan uwa na jini da zai wakilce ta. Ba zai yiwu a ce ku kuka wakilci amaryar ba, sannan kuma ku kuka wakilci ango bayan ba ku da nasaba da ita ta jini ba. Inda kamar jinin ku ce, wannan ba laifi don kun wakilce ta, ko kuma a misali ni ku bani wakilcinta, ko wani daban wanda ba jinin ku ba. Wannan duka ba laifi ne, ba laifi ba ne, amma ba zai yi kuna waliyan ango ba sannan ku wakilci amarya. Ana hakan, amma idan hakan ya zo a lalura sai a ba waliman ko malami ko mai gari sai ya wakilci amaryar, sai ku kuma ku tsaya a waliyan ango. Wannan shine tsarin shari'a, amma ba zai yi a ce duka kun tsaya a ɓari ɗaya ba. Inda kamar ‘yarka ce, idan shi Yusuf ya wakilce ta babu matsala, kai ka wakilci ɗan Yusuf ɗin. Amma ita wannan ba ku da nasaba da ita ta jini. Ina ganin idan da hali ko yaya ne a samu wani ɗan uwanta na jini a sake ɗaura auren. Ya tsaya mata a matsayin waliyinta da zai amsa mata sadakinta a wajen ku. Gumi Alhaji ya share, lallai musulunci addini ne na haƙiƙa. kuma tabbas shi yasa aka ce zama da mai ilimi ya fi zama da marar shi. Dukkansu suna da ilimi amma kuma kansu ya toshe ba don Allah ya ka liman ba da tabbas an tafka kuskure. Alhaji ya ce, Liman idan na fahimce ka ba zai yi muna wakilan ango mu ɗaura wa amaryar da ba mu da nasaba ta jini da ita aure ba. Da mun sani kai muka saka ka zama waliyin ta kenan. Da auren ya ɗauri ko? Amma ba zai yiwu duka mu tsaya a ɓangare ɗaya ba. Liman ya ce wannan haka ne Alhaji, ka taɓa jin dangin miji sun wakilci dangin amarya? Idan har ta kasance ɗan yaya ko ɗan ƙani ne, wannan ba laifi ba ne. saboda duka auren ya zama na gida kenan. Alhaji ya ce, kai amma na ji daɗi, kuma in Allah ya yarda zan yi ƙoƙarin sanar da 'yan uwana domin mu je gobe a ɗaura aure a gidan su yarinyar. Liman ya ce ya kamata kam, gaskiya saboda abu komai bisa ƙa'ida. Yawwa liman, baka ji ba? Liman ya gyara ya ce ina jin ka. Alhaji ya kuma gyarawa kana ya ce, Liman, kwanakin baya ko na ce shekara guda da ta wuce, akwai ‘yar ƙanina da zan ba wa shi Ahmad ɗin ya aura. To kawai ka san mata an gama komai biki ya rage saura sati uku. Wata ta je ta saka yayanta ya ɗaura wa yarinyar aure da wani. Yanzu zancen da nake maka yarinyar tana gida ni kaina na rasa yadda zan bullo wa lamarin. Gudu nake kada duniya ta zage mu a ce idan ba shi da lafiya ne muka rabu da ‘yar shi. Wallahi kuma liman ba haka ba ne. Uwar yarinyar ta wuce tunanin mutum wajen cin mutunci. Da ta san za ta wa aure sai ta shoshe duk wata hanya da ta san za mu ci maganar auren. Har sai da aka ɗaura yanzu dai yarin mijin yarinyar ya koro ta nan gida liman yana gama sauraron alhaji ya yarfa zufa ya ce yana jan salati kafin ya ce kash amma wannan wace irin uwa ce ban taɓa jin irin ta ba lallai idan da ranka za ka sha kallo na farko kaga ta saba doka da ka'idar addini a wannan aure duba da yadda aka ce babu kyau nema a cikin nema a yayin da aka tsaida maganar aure a ɓangare biyu na biyu kuma babu mace a cikin wakiltan aure sai dai kai tsaye wannan auren ba za mu ce bai ɗauri ba saboda ka ce yayanta ne na jini kuma babba ne ya ɗaura yar ta aure tare da shaidu daga liman har mai gari har malami duka suna da damar ba da aure haka wanda kake da nasaba da shi ta jini shi ma zai iya wakiltar aurenka sai dai wauta da uwar tata ta yi duka kuna tsaye akan 'ya'yanta bai dace ta tsallake ku ta je ta mika auren 'yarta ga danginta ba Yau idan ba kwa raye ko kun ƙi ku ɗaura wa yarinyar aure ne, wannan idan aka duba aka ga ba ta da laifi za a iya ɗaura auren a wani waje. Amma da ranku da lafiyanku a ɗaura auren yarinyar a wani waje gaskiya akwai kuskure sosai. Sabida duk inda aka je dangin mahaifi suke da alhakin ɗaura wa yarinya aure ba dangin uwa ba. Sabida haka dole ma auren ya ƙi albarka ya ƙi samun zaman lafiya saboda tun farkon gina auren ba a bi ƙa'ida da dokar musulunci ba. Allah ya kyauta. Alhaji ya gamsu da bayanan Liman, haka suka yi sallama Liman ya tafi Liman ya tafi haka Alhaji ya koma cikin gida da Asbahi ya haɗu da Baffa a masallaci ya kuma mayar mishi da yadda suke yi da Liman jiya. Baffa bai ja da tsayi ba don bai da zurfi a sanin manyan littafai. Haka suka haɗu da suka suka tattauna akan maganar wadda suka kira Alhaji Iliya suka shaida masa sai kunya ta kama shi har yana cewa dole ya koma aji. Karfe goma safe, Alhaji ya kira Ahmad a waya ya umarce shi akan ya shirya. Sha ɗayan safe suka haɗa tawaga zuwa gidansa Alhaji Iliya da ke Hotoro. A nan aka ɗaura auren na Ahmad da Zainab, wanda Baffa ya tsaya ma Ahmad a matsayin walihin shi. Alhaji Iliya, yayin baban Zainab ya tsaya a matsayin ta, Shi da ma Ahmad bai san cewar an ɗaura musu aure jiya ba, don yana tare da Amatu kuma bai ji daga wajen Alhaji ba. Raban shi da Alhaji tun jiyan da ya masa waya. akan ya fito su tafi wajen ɗaurin auren to ya fito ɗin ya ga wancan ɗan iskar mijin amaci yana janta da ya ɗauke ta suka fita bai dawo ba sai yamma ya kuma fita ya dawo ya tarar umma ta kore ta ya kuma ɗaukar ta ya kai ta bokabo to shi yasa bai da masaniyar komai sai da alhaji ɗazu ya ce masa za su je wajen ɗaura auren shi an ɗaura aure lafiya sun dawo gida lafiya da red Ahmad ɗakin shi ya wuce sai alhaji kowa ya wuce sashinsa Lami kuwa a wajen boka ta kwana ta kira baffa a waya ta yi mishi ƙaryar jikin yaye ne ya yi zafi saboda haka an ba su gado a asibiti kasar gumin daji ne mai cike da ababen tsoro amma haka idanun lami ya rufe akan son cika muradin zuciyar burinta cika muradin zuciyarta burinta a faraka tsakanin Ahmad da Amatullah dan yadda ta ga yana wa Amatullah abin ya ɗaga mata hankali tsoronta kar ya koma yar gidan jiya sannan kuma ya saki matar shi ya rabu da kowa nashi ya auri yarta ya zamana cewa komai nashi ya koma hannunta. Haka suka zauna bayan bin layi sai karfe ɗayan rana layin ya zo kansu. Don wannan sabon boka ne yayi ta ƙara samo musu shi. Waɗanda layi ya zo kansu su tuɓa ɗan kwalinsu su shigo da baya. Wata murya mara daɗi ta cika wajen. Jikin yayi na rawa, jikin lami na rawa suka bi umarnin boka suka ƙara sa ciki. Wani irin farin madubi ne a ɗakin bokan wanda lami na ɗaga idanuwanta jikin madubin Hoton Ahmad ya fito raɗo-raɗo. Da sauri ta juya tana mai rungume yaya, tsoro ya kama ta. Nan da nan numfashinta ya ɗauke ta tafi ta suma. Lamarin da ya matuƙar ɗagawa yaya hankali. Da sauri ta yi kan Lami tana jijjiga ta tana kiran sunanta amma ina Lami ko motsi ba ta yi ba. Bokan ya kwashe da wata irin dariya idanunsa yana fesar da ruwan jini. Ya daka mata tsawa ya ce, Kin matsa daga jikinta, ni na sanya aljanu su zagaye ta, har na tsayin daƙiƙa biyar saboda haka ki fice ki bamu guri yaye tana tafe tana haɗa da tuntuɓe tana waigen lami haka ta koma can wajen zaman jama'a ta rafka tagumi tana tunanin ‘yar uwarta da kuma halin da ta batta a ciki can lami ta ja dogon numfashi kafin ta miƙe tana jan jikinta har zuwa gaban bokan kanta ba ɗan kwali kin zo da maganar ‘yarki za ta auri wancan bokan yana nuna mata hoton Ahmad da ke jikin madubin A hankali ta girgiza kanta saboda jikinta duka ya mace. Wata irin dariya bokan yake, yana mai nufar hoton Ahmad yana sheƙa dariya, yana nufar hoton yana sheƙa dariya, har ya ƙarasa ya ɗauki hannun shi ɗaya ya ɗora a saman madubin. Sai dai abin mamaki yana saka hannun nashi saman hoton, madubin ya tarwatse wuta ta soma amai a jikinsa. Da sauri yake yarfe hannun shi yana ihu, wanda ya cika ɗakin har sai da Lami ta tsorata kafin a hankali ya koma ya zauna yana yarfa zufa aikinki ba zai yiwu ba hoton shi kaɗai na taɓa hannuna ya ƙone ina ga shi ɗin wannan yaron hatsabibi ne ya riƙe addu'a da ibada babu wani shaiɗani da zai iya huda jikin shi ya shiga idan na dage tabbas zai ƙona ni ya ƙona tawagar aljanun da nake aiki da su a firgice lami ta ɗago tana mai tuna irin wuyar da suka ci wajen zuwa wannan ƙasar gumin dajin kana ta fashe da kuka tana cewa ba don ni ba, ka taimake ni, ‘yata za ta shiga wani hali in bai aure ta ba. Na yi zagaye tun kan na zo nan, amma ban dace ba, yanzu ma nan da kyar muka zo, baka ga wahalar da muka sha ba, ta faɗa cikin kuka. Bokan ya yi jim kafin ya ce, aikin akwai wuya, saboda ko da yaushe yana cikin tsarki na ibada. Su kuma shaiɗanu sun fi shiga jikin mutum ne idan baya ibada, bai da cikakken tsarki. Sabida haka ban miki alkawari ba, amma zan tura su jikinsa a yayin da yake da najasar na janaba kafin ya yi wankan tsarki. Idan har sun samu galabar shiga jikinsa, za su rubice shi har ya tubire a kan shi ba wadda yake so sai ‘yarki. Idan kuma ba su samu galaba ba, sai dai ki haƙura, don ba ni da ƙofar turawa kowane shaiɗani jikin shi. Bokan ya kai magana yana ɗaga wani ƙaramin baƙin ƙulli da ke gaban shi. Lami ta ce, ka taimaka boka, don akwai wata yarinya da yake so tun tana budurwa yanzu ta yi aure kuma auren ya mutu shine ya kuma liƙe mata ni matar shi ba ta gabana don na san shi ma ba damunsa sosai ta ba amma wannan yarinya da ita yake kwana kuma yake tashi a ran shi ni ma haka don ba na ƙaunarta boka yi kwashe da dariya kana ya ce aiki mafi sauƙi akan macen da take cikin jini musamman ita ya faɗa yana mai haska wani ƙaramin madubi a ƙasa sai ga hoton Amatilla tana ta bacci. Lami jikinta har rawa yake wajen leƙa hoton tana cewa, "Eh, ita ce, ita ce boka, tsinanniyar da ya makale mawa." Idan ka taɓa ta, shi ma zai taɓu, don a duniya na ga bai da na biyin wannan yarinya. Boka ya cika ɗakin da dariya yana cewa, tana cikin jinin haihuwa, kamar yadda bayani ya zo min cikin madubin sirri. Zan tura shaiɗanan da za su taɓa mata lafiyarta, za ta kasance kullum cikin kasala kafin a hankali su birkita ta su taɓa mata lafiyar ƙwaƙwalwarta. Ba sai da lafiya a jikinta zai so ta ba? Lami ta dariya har tana shewa. Aikinka ya yi kyau, haka nake so. Bayan bala'in gidan mijin da ta kwasa a da, yanzu kuma lafiya ta gagari matsiyaciya, ai sai da lafiya zai so ta. Bokan shi ma dariya yake kafin ya miƙa hannu sama, wani ƙoƙo baki ya faɗo ƙasa, Kana ya ce wa Lami ta zuba kuɗi a cikin wannan ƙoƙan idan ta zuba ta tashi ta fita. Haka ce ta kasance tana zuba kuɗin ta miƙe ta fita. Yayan yaya na ganinta ta taso tana cewa ikon Allah ni fa na ɗauka mutuwa kikai, wallahi a tsura nake. Lami ta kama hannun yaya tana dariya tana cewa faɗuwar gaba asarar namiji yaya wasan yanzu muka fara ni ke da gida su ke da ƙonewa. Haka suka ɗauki hanyar komawa gida wanda ba su suka dawo gida ba sai bayan sallar isha'i. Yayi ta sauka a nace gidan, Lami kuma ta wuce gida ta tarar da motocin kawo Zainab matar Ahmad suna zube mutane. sum sum ta faɗa fad ɗinsu tana mai ƙare fuskarta don kada wani ya ganta. Amira ce ta taso da gudu ta runguma Lami tana cewa, Anti, daga fita jiya da safe sai yau kika dawo. Anta ina kika kwana? A gidan ubanki na kwana, shegiya mai baƙin jini. Don ubanki akan wa nake wannan jelan in ba ke ba ko saurayi ban taɓa ganin ya biyo ki ba yadda jininki ke da baƙi haka aikinki shi ma yake da baƙi duk inda na je ba nasara lami ta faɗa a zafafe tana shigewa ɗaki jikin amira ya yi mugun sanyi haka ta bi bayan lami ɗakin ta tsuguna a gabanta anti don allah ki yi haƙuri idan tambayar da na miki ta ɓata miki rai ne amma a zahiri ina da samari masu suna amma na kula su saboda ni da soyayya ya Ahmad na taso kuma ba na ganin farin kowane namiji idan ba shi ba. Ki min addu'a, auren nan da ya yi, ji nake kamar na haɗi zuciyata na mutu, sabida kada na ga matar ta faɗi cikin kuka. A hankali Lami ta runguma Amira, tana kuka ita ma tana cewa, Raina ne a ɓace, duk irin yadda na kwana a wajen boka, don na sama miki farin ciki. Abin yaƙi, sabida har yanzu babu aikin da ya ratsa shi. Jiya da yau na ci wahala, amma ban sare ba. ta faɗa tana mai miƙewa ta shige toilet Amira ta rafka tagumi tana mai bin bayan Lami da kallo. Sai da aka kai Zainab wajen mama wanda aka dankara wa mama Super Holland har guda uku da mayafi da takalmi na uwar miji. Shi kuma Alhaji shaddoji kala uku da takalmi da hula ga uwar gara wadda sai da mota guda ta dira kayan abinci a kofar sashin Alhaji Bukar. Ƙannan mama su Umma Saudatu ita ta cika falon nasu suna cewa ka ga masu abin da kansu A lallai wannan amarya ‘yar masu da shi ce. Iwo ya cika falon har sai da wata kanwa wajen inna su Mama ta yi magana sannan suka yi shiru. Aka yi addu'a aka raka amarya gidanta wanda duk wanda ya shiga gidan Ahmad sai ya da sakakken baki saboda yadda aka narka dukiya kamar babu gobe. Ɗakuna huɗu ne a falon amma babu wanda ba a jera ma kayan ɗaki ba a cikinsa. Falo da kicin kuwa kamar ba za a mutu ba. Lallai wannan amarya ‘yar gata ce gaba da baya. Haka aka miƙa ta ɗakinta, ƙannan mamarta suka ɗan gyara mata gidan, kana suka yi mata sallama. Ƙawayenta ma sun tafi don sun ce ba za su iya siyan baki da Ahmad ba mai fuskar shanu. Haka aka bar ta ita kaɗai kamar maiya a gidan, don ma akwai wutar sola da ta haske gidan ya zama kamar rana. Tun da ya yi sallar magriba yake zaune a ɗakin shi yana tura sako na nasarar da suke samu a can headquarter. Har aka yi sallar isha yana faman aiki a nan ya yi sallah ya ci gaba har wajen taran dare sannan ya kammala ya rufe sistem ɗin shi. Ya shiga wanka ya fito, ya shirya cikin farin yadi mai laushi, saboda ba shi da kaya a nan, duk ya ɗauke su ɗazu, ya ba wa Kamal ya kai masa gidansu. Ya fesa turare, ya ɗauki wayar shi da sistem ɗin shi, ya nufi sashin mama don ya yi mata sallama. Dan ya san yanzu an kai mashi amaryar shi. Amatullah Tun da ta kwanta baccin bata tashi ba sai asibahi ta gyara jikinta saboda tana fashin sallah har lokacin don saura sati guda ta yi arba'in. Wanda tana zaton sai ta yi arba'in sannan jinin zai ɗauke. Saɓanin wasu matan da ba sa kaiwa kwanaki arba'in jinin su yake ɗaukewa. Dama ita normally ko haila take sai ta kai wajen kwana takwas tana zuba tana yi. Saɓanin wasu matan da kwana biyu uku biyar jinin su ya ɗauke. Ta fahimci tana da zubar da jini sosai. shi yasa har yanzu wannan ɗin ma bai ɗauke mata ba. Bayan ta kintsa ta koma bacci sai wajen goma ta miƙe ta azkar sannan ta yi wa iman wanka. Ba su da wasu kayan ta mayar mata da kayanta ta goya ta ta fita ta share falon ta shiga kicin ta ɗora abin da za ta ci bayan ta karya ta yi zaman jiran Ahmad wanda dama ya ce mata ba zai zo da wuri ba. Shiru shiru har la'asar tana jiran shi har magariba. Idan ranta ya yi dubu ya ɓaci ta san yana can yana tare da amarya. ita kuma ya kulle ta a nan ya batta kamar a kurkutu sai hawaye sha ya soma zuba wanda ta rasa na menene kuka ta ci sosai har kanta ya soma ciwo kafin a hankali bacci ya ɗauke ta wanda har aka yi magariba tana kwance dijji take ta takura haka ta wanzu a wannan rana har wajen goman dare sannan ta fitar da ran zuwan nashi haka ta nufi ɗaki ta kwanta ko abincin bata ci ba takaici duk ya cika ta A hankali ya turo ƙofar falon Mama ya shiga, bakinsa ɗauke Ina manyan mata, manyan matan da suka san kansu, mata masu daraja, mata masu buƙatar gyara da kulawa da kansu. Sunana Hajiya Mira, mai kayan mata, kuma likitar mata. Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma ‘yan mata, kai har ma da bazawara. Ina macen da take buƙatar gyara da ingantattun magunguna? Muna da ingantaccen maganin sanyi wanda yake fitar da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa, ko kuma mace ta dinga jin iska na fita daga gabanta. Wannan duka halamu ne na sanyi. Sannan muna da ingantaccen magani na gyaran breast. domin akwai matan da suke fama da matsalar lalacewar breast. Wata macen da zarar ta yi haihuwa ɗaya sai ka ga gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace. To ko da kin yi haihuwa goma ne muna da ingantaccen maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabar nononki ya tsaya kyam kamar na budurwa. Ina kuma da suke buƙatar ƙarin hips. Ina siraran matan da ba su da hips. Muna da ingantaccen maganin gyaran hips. ina kuma matan da suke buƙatar ƙara ƙiba wato wanda rama ta yi musu yawa suke buƙatar su cicciko su yi ɓulɓul ba kuma ƙiba ta marar misali ba a'a ƙiba ta daidai misali wanda ko ina a jikinki zai yi kyau ina kuma matan da suke buƙatar maganin stretch marks wato nankarwa akwai matan da idan suka samu ciki suka haihu suka yi amfani da ruwan zafi suke samun nankarwa akwai kuma wanda halittar su ce suke da nankarwa ko ma wace irin nankarwa ce da ke muna da ingantaccen maganin nankarwa sannan ina matan da suke buƙatar su zazzage tumbi ina matan da tumbi yake ɓoye musu shaf ɗinsu yake hana su kwalliya kusan fa tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace to muna da ingantaccen maganin da yake zazzage tumbi cikin sati biyu akwai wanda tiyata aka musu suka samu tumbi wasu kuma halittar su ce haka suna da tumbi wasu kuma idan kiba ne ya musu yawa suke samun tumbi sannan muna da ingantaccen magani na rage kibar ma akwai kuma na rage kiba da tumbi gaba ɗaya magungunan mu na gargajiya ne ba na bature ba kuma ingantattu ne wanda suka sami yarjewa daga likitoci sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga saudiya Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi har ma da nan gida Najeriya. Duk inda kike a faɗin duniya, maganinmu zai zo ya same ki. Ga masu buƙatar waɗannan ingantattun magunguna, za su iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka: 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.